zauren VOA. Yau za mu tashi a inda Hajara Haruna take amsa tambayar da Mansur ya mata kan rawar da mata ke takawa a aikin jarida. Bismillah Malama Hajara. Matsalolin da ke da na 'yan jarida na yanzu. Hmm. muna wata da a ce abu ya gyaru kawai yanzu sai dai a ce ina lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda yan jarida suna cikin wani hali kawai daraja ce Allah ya mana kuma da rihin asirin Allah mutane suna ganin mu kamar ga mu suna ba mu darajar mu ana ganin kawai manyan mutane ne mu eh mun yarda manyan mutanen ne amma dai aljihu ba kudala haka ake ta aiki dare da rana kuma kuka zo ne ma a'a wai biyan kamar cikin halin da muke ciki in hmm. baka cikin halin kwarai amma dai da kanan ba mu gwada muna cikin wani hali muna hutawa kullum mu aiki hmm. amma wani eh, abin da nake ni halin da muke ciki ai ba ka ji malam basiru yayi magana kuɗi da ake cewa kake cewa kamar saboda kuɗi ne muke yin shi kowa yana wata yi aiki in wata mutu ya samu albashi mm. albashin da kasan ana baka ɗaya ga wata yanzu ya koma goma ga wata ko sha biyar ga wata yana dai samuwa yana samuwa amma dai ya koma ga na an ci wahala da an ya koma arba'in da biyar ko kuma bai kamata ba a ci ɗan jarida kuma ga iyali ga komi amma kuma duk cikin wanga halin da ake ba a kwasa dole wata rana in kai hira da wani ka yi tsayi aiki ana yin shi na yan jarida yadda ka san wannan abin da ake samu da da ake ce mu kuvertir tik a zo a biya yanzu abin ya zama ma ba ma biya kawai mm. a doka dai dan a raya radio wallahi dan a raya radio ne ko hiddo ma radiyon ka suna da mutunci amma wallahi kamar yadda director inazumi ya yi magana abubuwan da ake samu da yanzu babu shi radiyon sai an yi an yi ne a kama ta ta tashi ni na gama mun rike mun yi kokari saboda ni wallahi cewa niki Allah dai ya kama ka a taimakon sarajoyi sirri saboda akwai matsaloli ba kaɗan ba duk anan da kasan suna tallafa ma radio tun da aka yi wa'annan eh, wanga juyin mulki wa'ansu da kasan yanzu da me me ake nan ga cewa mai shago sai ya mm. ce ka tallan na tsaida ta an shiga cikin wani hali game mm. da mutane sun kafe ma da wanga halin sai a ce an shiga wani hali an san waga kirji duka duniya ce mm. amma gaskiya halin da radoyi suke cikin cikin musamman nan maraɗi ni dai ban san na ko ina ba ni na sani tunda duk muna tare da 'yan jarida ko ina kukan matsala ne matsala ce kawai ake kuka sai dai mu watan Allah ubangiji ya Allah ya kawo sauki kuma ni watan da nike kamar gwamnati ya kamata diba eh, rajoyin ga a ce ko a zo a zamna ko dan tallafi a basu kafin mu kai ga tallafi kin nuna yadda maza suke aiki haka mata suke aiki mm. ah, kina cikin wa'anda suka jima cikin harakar kuma kina ci gaba da jurewa za a iya cewa dubi da biyu kusan shekara 22 kenan eh. za a iya cewa wannan abin ba zai ba sauran mata tsoro ba na su rinka shigowa eh, cikin aikin saboda abu ne wanda sai an jure ko mazan sai sun jure za a iya cewa wannan zai sanya wa darajar mata ko kuma matan da suke so su yi aiki jarida sai da kuraji. Yo ai masu idan wanda ya doki eh, me ake ga cewa example bisa gare ni hmm. yana iya cewa ya iya yin aiki zai iya yi zai iya tunda ni ban kasa ba hmm. kuma duk inda namiji zai shiga sai na shiga babu wani wai fargaba babu aiki ko dare ko rana kamar aikin daga cikin jikina ne son shi ne niki Mm. duk ga matsalar ni sai yare ido ai ka yanzu da na fito ba isa sallah ya ta ishi amma tun da sani to kuma yanzu ka ban koma gida ba sai mun gama wanga aikin koma kenan mata da suke ko wani ka ce kuma abin da nake jan hankalin mutane mm. wanga aikin na jarida ko mutum ya sa na harin son shi cikin zuciyar shi in dai ba son shi bane kake tsakanin da Allah baka ta ko in ka sa shi kana son shi kenan duk daɗi duwuya ka riƙe eh duk daɗi duwuya ka riƙe shi wata rana daɗi zai so in yanzu ana cikin wahala muna wata gobe Allah ya kawo sauƙin lamar. Muje ga malami na gaba gabatar da kai da matsayi ga masu sauraron zauren VOA. Madalla Malam Mansur sunana Inusa Himu tsohon wakilu na kungiyar rediyoyi da talabijin wanda ana cewa ga turanci CSC. Eh, Malam Nusa ku ne hukuma da ke kula da kafafen yada labarai na gwamnati da masu zaman kansu a reshen jihar Maradi. Wace irin rawa kuke takawa wajen bibiyar waɗannan kafafe daga juyin mulki zuwa yanzu. To madalla ya eh, malam Mansur tun da aka yi juyin mulki yan kun san eh, abin da na cewa sai sai kungiya ne ta eh, demokrasiya. Mm. Kenan tun da aka yi juyin mulki nan na 26 ga watan Jun aka aka rihe CSC aka maida shi ONC. Mm. kamar yanzu observatoire ne yana mm. kallo na abun da yan eh, jarida suke yi da wanda suna cikin eh, communication yana da ikon hukunta su ko wasu abubuwa yanzu to yanzu tun da aka yi juyi mulkin na yanzu ba a sa sabon eh, tsari ba ba mu da president da sai sai muna nan muna jira amma duk da wanda muna gani amma sojawa su da bayan radio di da telebijin har da wanda suna aiki bisa kan eh, yanar gizo mm. saboda kun gani da ka yi eh, ordonance ordonance ta farko sunan csc eh, hito ciki yana cikin wanda suka ce insha Allah nan zuwa gaba za su aiki da za su aiki da shi mm. kenan muna ganin nan zuwa gaba insha Allah wannan hali da 'yan jarida suna nan ga fuskanta muna samu mu kawo gudunmu tunda kun san a lokacin eh, sese akwai abun da sese suke ba eh, 'yan jarida eh, wanda suna da rediyo ko talabijin mm. wanda na cewa ga turanci funded a la press to tun da aka yi juyen mulki na kungani ba a sami shi ba Wanda ma yana kamo gudunmoshin wannan a samu za abun da bi albashin na 'yan jarida To kamar game da wannan tsari da ake ciki za a iya cewa ah, kuna nan kuna jira har lokacin da za a kafa wannan hukuma taku a mulkin soji tun da wannan mulkin soji ya yi gaba da ita sannan ne ku dawo aiki ko kuma a haka kuke ci gaba da damawa da 'yan jaridai. Wannan eh, kun san iko iko ne dole ne ka bi iko. abun da suka ce mu suka ce mu jira kenan in mutum ya ce ka jira kenan bai mance da kai ba mun san dai nan zuwa gaba insha Allah kamar yadda wasu kasashe na AIS suka yi muma eh, muna gani nan zuwa gaba insha Allah za su mai da sai bisa kan aikin shi kenan kulawa da eh, rediyoyi da talabijin wanda suna aiki eh, kasar Niger. Masha Allah. Gabatar da kai ga masu sauraron murya Amurka. Ni ne abdan neto mai kare haƙƙin ɗan adam na ƙungiyar kodaye jihar Maradi. Malam Abdu dan neto ka shi bayanan da malamai suka gabatar daga farkon wannan shiri har ya zuwa yanzu. a matsayinka na hukumar a matsayinka na hukumar da ke kula da kare haƙƙin ɗan adam a kowane fanni a kafafen yaɗa labarai musamman rediyoyi masu zaman kansu wata irin rawa kake gani suna takawa to kamar yadda ka ce yau da shekara guda muna cikin juyin mulki yau da shekara guda muna cikin wasu halaye waɗanda ba irin na da ba kenan in rawa ta sake kiɗi sai ya sake saboda ba wanda zai sa mu ji labari mu san yadda ƙasa take ciki sai ɗan jarida ba wanda zai sa mu san yadda duniya ciki sai ɗan jarida don aka ce ɗan jarida bai samu bai aikin shi akwai matsala na so a ce kamar ɗan jarida akwai ɗumin da bai kamata bai saboda cikin halin da ake kowa san muna cikin hali na matsalar tsaro kamar tsaron nan akwai wata magana wadda ba a yi ko da haka nan ba a yin ta saboda kata ta dama mutane da hankali to na san akwai wani lokaci da ake horar 'yan jarida saboda wannan ha akwai waɗanda suke samun matsala saboda irin wannan labarin amma hada wannan yana kira ga su magabatan ɗan jarida ba abokin haɗa ba ne ko da ya irin wannan kuskuren a yahe an samu irin wannan matsalar ga biyu ba ɗaya ba biyu ba ai kai ka sani ai dan jarida ne kai to ai yanzu masu ba kai zaka masa bayani na so a ce kamar ire-iren wannan in ta samu hmm. dan jarida sauki ake mai amma ya sauki saboda mi saboda in ba shi fa babu labari in ba shi ba a sanin wane ne kenan kenan akwai inda zai yin kuskure a ja hankalin shi a ce mai hattara da wannan abu tunda mun samu har yanzu magana da ake ma ai akwai waɗanda suke rahe cikin can ya mai ko cikin 'yan jarida waɗanda ba haka nan ba muka so tabbat iko shi ke yanda ya ga dama amma akwai abubuwan da muke fatan nan gaba zanki diba ya zanki diba cikin halin da ake a sha kunne a ce kan mutum ya ƙara in ya ƙara wannan shi ya buɗa. da bayanan malam abdu dan neto za mu dasa aya a yau idan allah ya yarda za mu ci gaba makon gobe a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da jagoran shirin mansur sani sai Fiona Wammayi nan dudu wacce ta daidaita sautin shirin. Madina Dauda ce ke sallama da ku, mu huta lafiya.